yan uwa ku ni mana godiya a Allah ya zuwa da na yi da da yammaci da kuma da kuma da muna kuma da kuma ma na da da ke mai rajin da al'amira al'adun da ke tabbato domin ci gaba da tasirin da bukata mai girma na wannan rayuwa a cikin ci gaba da karatun muna da tabbatar da ma'a za mu ga da aya da tsarin da kaya kamar yadda zan ji a bakin kada أعوذ بالله من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 وسعى له ما حرم الله عليه ولنا آيوي da ana mai fara da mun ga ko ayu da kuma wannan da tauke da wannan da wani alwasaya al'adu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam قل ka ce bayan daya ta ano da wani idan kuka taho aksu ma harama rabbukum alayhi zan karanta muku abin da ubangijin ku ya haramta amma ba daidai ne ku je kun haramta wa kanku abin da ku ga dama kuna halatta wa kanku abin da ku ga dama na. daga cikin dabbobi وهذا ما قلت لك الكلام وهذا ما هنا دبع إلي كذا وهذا مداول هذا دبع إلي كذا لكن كثيرا بعد ذلك يجنون وحما وتهرب سامة هذا وأدنى الكلام وهذا عن تقليدين هذا الساوى تهرب ساوى أيدي من على هذا saboda haka tsoro ku ji abin da ubangiji ku ya haramta na farko Allah ya so ku yi shay'a tar ku mai tare da komai wato ko ta da shi shi kadai kamar yadda ya so ku wato bakara da kuma suratul an'am babu Allah da kuma suratul nisa babu Allah wada cikin ku yi shay'a ku bauta wa Allah kada ku mai tarayya da komai a cikin bauta wa Allah kada ku haɗa da bauta wa Uzza da Lata da Manata da Kubala da sauran kuma kada ku ke bauta sannan wasu wajidai ne ihsana ku kyautata zuwa ga iyayen ku ihsana kyautata wa iyaye ba ku kamar da ba sai dai a da ba ake zuwa gare su wanda ke shi da wajibi Allah ya fara da ta shi ne bauta mai ba tare da ranar tarayya da komai ba rukunai guda biyu nan na ibada a bauta wa Allah rukuni ɗaya ne sannan kada a mai tarayya kuma rukuni da biyu idan kai ya samu aiki samu wato duk da ba ta da فمن إن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى حتى الله wanda ya kafa cewa ɗago ya yi imani da Allah to ya yi riko da ya biya mai kai sannan la ilaha illallah la ilaha ba ta da tunjin da da inda sa faru ne saboda an kore bauta ga duk wani abin da ba Allah ba an tabbatar wa Allah bauta ya ma'ana eh, Allah ka yi su bi shaida nan sai aka rubuta gaba tsaye ba zo da wa abdullah in ya gabata cikin suratul baqara suratul nisa saboda ka bauta wa Allah ba tare da an shirka ba kamar roko da sunna ne da kuma ake gida haka kuke tafiya tare duk inda za ka yi da sunna to a ce duk bid'an da ke tattare a wannan ba su haɗuwa idan ka ce ka haɗa su to lalle za a samu wasu kamar ka wasu abin da ne wannan goya da wuta wancan da wuta da su haka. to ba za su samu zaman lafiya a Najeriya saboda haka duk lokacin da aka zai ga sunna in aka roƙa cika ciki bincika ciki za ka yi ko ko an samu za ka yi kai in ka tuke kai dole ka zai ba zai yi kuma idan ko ka ce ka haka, su yanzu gaba ɗaya ba su da sunan ba su da sunan sunan ita ce da yayi in ya zo sai a fara wata gida to Allah ku bada wata ala ko lokacin da aka rage tarayya to ibadar nan da aka yi shi ne ka so ko na aka ba shi to Allah ba zai karɓa ba da na bace hanyar Allah sai hanyar iyaye ko hanyar nabi hanyar mazo sallallahu alaihi wasallam yana a cikin hanyar Allah ne don shi ne wakilin Allah da ya aiko zuwa ga da umarni ta kuma hali to iyaye su ne ke da haƙƙi na biyu sai su Allah ke wato wa da dai insana kuma kuma iyaye da su samu kyautata wa ko da bukata kyautata wa iyaye ko kuma saba ma iyaye yana da cikin kaba'ira manzo a alaihi wasallam ya ce samu daga cikin kaba'ira guda bakwai da suka zo cikin hadisi da Abu ba radiyallahu anhu البخاري لم يكن يقول له النبي يجتنب الأربع الموبقات وني فجي لم يفك الدم ولا بقى ما سمعنا الله يا من أشرك بالله واصفهم سنن لك آه، وحقوق الوالدين جزاء الله فبراك إياه يكون دليل نظر مع الدنيا suna da hakki a kan ta bayan ka ba da hakkin Allah su ma ka wajibi ne da kanta tsarkuwa da ne duk abin da yake na alkhairi ne to kai ne abin da yake na sharri ne kuma kai kokarin yadda za a kauce ba tare da kitar da sharri zuwa gare su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi mu tsarkake addu'o'i malamai sun kasance da nan addu'a Allah ko biyar رب العالمين ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ومن يدرس سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى يا نبي موسى الله نبي موسى رحمه irin yadda duka yi tattare biya da mu muna yan jarirai ba mu san komai ba to su ba mu rasa musu Allah idan musu da kuma jirka Allah da kuma jikinta ubangiji da zai yi musu kamar yadda suka jikince mu ba ku san komai ba haƙƙi na uku Allah a wala da wasu iya ta uku kar ku kashe kayan ku min kula saboda talauci nan min kula wannan talaucin ga kuma bulbul cikin suratul isra khashyatan lillah domin gudun talaucin da kuke hasashen fadawa sai a zauna a canjin sassan yadda abubuwa ke tafiya a ce nan da shekara kaza idan ba rage haihuwa ba to talauci ko sai a tabi ne to kada a ji wannan hasashen a ce za a kashe 'ya'yan da aka haifa ko kuma a doki wani mataki na rage lafiya al'amari da muna cikin mamaki yanzu haka hada da muke na yadda abinci ke da sauki bisa ga inda aka fito ba ba rawar haka abinci na da tsananin eh, tsada to wani mataki aka ɗauka tsakanin bara da bana ya za a na adam sai tunani har tunani kare ba tare da kallon da yi ba dai wani noma aka yi da wannan noman ne ya sa abinci ya yi tuntun na hasali ma wuraren da ake noma ta'addanci da rashin zaman da rashin kwanciyar hankali ya kuma mai wannan da wuraren amma sai ka shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wani sabo ba federal karmin ce ta ɗauko abinci daga wasu ƙasashe ta kawo ya sa abinci ya zo gida ba san mai ne haka ba wasu su kuɗi suka yi haka nan ba sai dai Allah ne ya kawo to saboda haka ɗan daga hasashe wata kida talauci saboda haka ba zai rage haihuwa to wannan kayan hukuma ta sai tunanin ta nuna na zato ga Allah Allah subhanahu wataala kuma yana so a kyautata zato zuwa ga shi mace yana da tabbaci in Allah ya so Allah ba zai bar mu cikin yunwa ba zai iya da kai kuma kuma kin da ya bar mu cikin kokarin da shi wala taqulu auladakum min Allah kar ku kashi ya'yanku min illa qawlu da talabbu larabawa al'ada su ya'ya mata kashe kuɗi ne a ji a kan mutum ya mace domin za a yaƙi ba ta iya zuwa ina kawo hari kuma ba ta iya kawo gudunmuwa in dai kururuwa ɗai da saboda ba su ya'ya mata su ko ya'ya maza kashe kuɗi da yi saboda talauci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan mawdu'u da su ilan bi ayi zambe kutilat ko kuma kutil idan aka tambayi sai ya yi da aka ta aka da hannu. a ranar ya haba bi yi zambe kutil a tambayi da wani ne yi ne aka kashe su dinki ya kashe sai da ta ba ba da yake zaunar wata ne to an aka kuke nan daga cikin nau'in kashe ƴaƴa shine a kashe su cikin ana ɗauke da cikin ta a zo da saboda ne kaje ko ka ƴaƴa su kuma da yawa ina ta haifa wata za ta ƙara kuma abubuwa kuma za su ƙara da saboda haka a sha maganin da za a kusa cikin nan

Allah subhanahu wa ta'ala ce nahnu narzuquhum wa iyyakum da yake hajjata sunna kar ku kashe shi wannan gudun talauci nan gaba domin kudin da za ku kashe da su da ku da ku ne kuke zuwa inna za ku wa zamu da kuwa Allah shi ne mai arzuta shi ne mai ciyarwa sannan mai tsananin ƙarfi yake ƙarfin shi da zai da iyaka da zan taɓa saboda haka da kare abin da Allah ya hana zaman kashe ne kada ka zauna babu wata sana'a da kake yi don bidan abinci idan kai haka nan to ka saba wa umarni wani da su babu wani annabi da ke annabawa kawai sai da ya yi sana'a An annabawa kuma ko ne annabi Dawud Allah ya faɗa mana wace ne sannan kuma manufi ne annabi Sulaiman shi ma manufi ne Sannan sana'o'i daban-daban ba ne shi da aka hore mai azzalmi duk abin da ya gara ba cikin teku zai kuma ta koko mai na kayayyakin kawa da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sannan kuma ya yi kiwo ana biyan shi ladan kiwo da ne to a ce addini mu ba addinin zaman kashi da shi ta samu sana'a da ta saba da sai Allah ya kofa mu wanda sana'a da kai ta ba ba wanda ke kallon dabino yana turawa cikin ba ko wanda ke kallon baiwa ko wanda ke kallon gobe ba kuma cikin Allah ke cikin cikin Allah ke shi ake in za ka yi kafi da shi ne faɗa maka irin bukatun da yake eh, abin da yake biya cikin wannan sana'ar da yake kai kama saboda ka wajibi ne ka ta yi mu ga ba mu a wannan wannan da muka kama muna samun abin Allah ce wala ta kabu mawahid ma za ta kabu na Allah ba wasiya ta fuke Allah ce kada ku tsaci al-mawahid al-ahlu shi gaban gaban dan ayat ta amma Allah da ta Allah al-masajid amma yake da ita ce wata ta nuni da aka haɗa al-masajid domin ya kake kanka ma ba hada manna wa ma ba ta alfasha wadda take bayyane da kuma da take koye da duk gaba da Allah ya ku a jike kan a kurace kuma ba ne sai Allah ya ce wala taqrabu bai ce wala ta tafa a shugaba kan ni alfasha ba kamar yadda yake wala ta, a wala taqrabu nan da aka zo ta Allah ce wala tasrabu kar ku kusaci alkawari kamar yadda Allah ce cikin suratul Isra wala tasrabu zina to wala tasrabu ne. yaya ne waɗanda hanyoyi ne ake ganin cewa hanyoyi ne na kusantar zina akwai harkar da yawa tare ya zan mai ta kafa kafa ke hawa ta aure da tsohon da hanya ta kusa da duniya hanya ta kusa da alama yaya za ka da mai kafa kafa ne tun tana kuma yadda kai wani mutum ta da mai kafa kafa har da mutum ta da har da zo tana kwale mai idanu tun tana kyamar zama bayan ɗan kama kama da za ta ruwa tana daga dama har wata ranar zuwa da saboda ta goyon tun tana hawan kama kama ya ta hirin ya yi ta eh, kuru ya ta kubarala ko aikin ba ta cewa har da zo tana kallon har da zo tana kama Hau wata hau kawo kawar ita za ta ɗauko mai kira yana daga cikin hanyoyin da san da in ba da in ba da wata ba حرام عليكم الله balle yanzu ba da ake ya zama ruwan dare mutum uku kuku tare da jini ba a goya kasa ban shi an saba ma dokar na mashin mutum biyu ne kawai aka ba da damar sannan kuma ga karya dokar musulunci musamman idan ya kasance mata da wace irin lalura to haramun ne ta rungumi wanda suke ta hau mashin ne a ɗauki ku ba sai yin kalmar da bai wani kawai na muni ya ba da wani saboda haka bai yanka sun daɗe wanda ba za ka yi su tsaya ka samu ababa da wani wanda yake mai ɗan dama dama amma ka guji kafa so da yawa za ka yi ko mace ga ta yi shi ta titi ta ɗan samu abu ya yi ta tozanta to waɗannan abubuwa ne da daga baccin ba ku an Ba su yawon kada ko wani kula da wani maza da mata ake haɗa da lungu da sako da ƙauye da birni a wasu kwallon ma ɗaki guda ake ba su abuwa masu tafiya harkar zaɓe maza da mata ake haɗawa masu sanya harkar kidaya maza da mata ake haɗawa babu yin alfata da ba masu naji yi a kan na sinar ne da makamantar sai dai ba ka shiga asibiti sai ka ji abin da babu da ya kuka ta abin da zai da me zai kai mace يهربون ولم يحبني من الخبز من الزنا من الفواكه حيث يكفك عن الفاكهه لعلك ولا تقرب القمر إذا أيك هدي أتي من الجزء فوق ما تبين أكامل على أن أتي ما tafiya ina ne tafi babu miji a ga kuman da ke ba a ba da abin da suka ne don Allah subhanahu wa ta'ala bai ba mu dama ta tashi ita kadai ta kama hanya zuwa ku mahararta ba maharamta babu ba ku ɗan uwa musulunci bai daga wannan an shirya zuwa yaki aka rubuta sunan wani cikin mayaka duk wanda aka rubuta sunan cikin yaki ya zo har ba yi ya halarci wata yaki sai ga matarsa kuma ta shirya za ta aike kai sai wajen masu Allah ta zaɓe sai sai masu sallah da sallam ga ni an rubuta ni cikin mayaka kuma ga mata ta za ta aike kai ya ce to a ce yaki ne sai ka rake ta ajiye ajiye ya zana yaƙi ya tsaye da kuma ta tattare da kai amma ƙuran ba ga iya samun ce gwamnati kawai ta ce jama'a a ce an rufatun ta amina jama'a ta aminta tun jama'a wannan jama'a a aminta mata aminta su kuma maza a aminta halin da mutum

wanda kuka yi ciki guda wa kane ciki guda uwa guda uba guda kan ka miƙa mai mata kai mata ka iya kuma kai ya ba mu haka ne musulunci ne ya kai kuma kan kai an kai da ku kana da abin da ba nan duniya sai an kare da ba ku kamin da a haɗa ka da mai can biza ka ba babu na shi ba mata ta bi ba ya kuwa ta bi bai ne tsaya ba ke kuma ka ce Allah ki san min da duk wanda ya haɗa ni dan yin ce ba kai ka ce ba haɗa ka da iyaka sun ta hukuma amma zai ka wani haɗa iyaka ɗaya ka ce ka zo da wani haɗa ka da ko kuma ke da wata da aka da ke da ku wuce ku ɗan masu da su je shi ke da sai kuwa samun hanyar ke ɗaya ke kai yadda da ku wuce shi ke nan sai ka ce ke ko kuma ki ce ku ba da ba ta kame a kai wurin shi ya fasa abin da ke fasa ba wani ana wucewa ya kama mata ta yi da jama'a ta kama mutum ke nan ana daga san irin alfanar da ke faruwa a sanadiyyar ya kada wasu mazan har sakin mata su ne a sanadiyyar miyagun labarai da suka yi na gaskiya Allah ce wala ta karɓar kawai ma ta haka wata alwata ce zahira wacce ce ba ta suka ce to akwai waɗanda ke zina a koye iyaka ta dai ba gidan karuwa ne ke amma dai kuma tana kan taɓa saboda haka in samu wani ya ce kai wani lungu je su yi albashar su shi ke nan ka ganta cikin nikabi da hijabi zuwa da haka amma shi wanda ka alfata ne ka yamar kowace alfasha ke nan ba su ‘yan jagaro to su ne waɗanda ke alfasha za a jira a zane a wasu mamiki da makamaki hasali ba ta da damar da kawo wani namiji sai da shi shi kuwa kada ya yarda ta kai shi tare da wata mata tare da wata mata to Allah subhanahu wa ta'ala yadda duk mun shiga cikin wannan ba sai ne wala taqulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil wa wasiya ta Allah subhanahu wa ta'ala yace wala taqulun nafsa kar ku kashe rai allati harama Allah wanda Allah ya haramta kisa wannan rai جاء في أبو مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب دم من مسلم إلا في إلى ذنب السيد الزاهد والنفس بالنفس والتارك بدينه الحباري والإنجاب بايع حدث ضد الدين المسلمين فاجر سيد خير دليلين ويرفع فزوري من مثلا wanda ya kashe rai ne da gangan sannan wanda ya rike ya bar addini ne a tsarin da shari'a ta ba da dama a kashe shi amma bisa da tsari da dokoki da shari'a a kamo shi a kai da kotu a tsaye da hujjoji a kai da alƙali ya sa a amma ba haka ba da shari'a ta kuma da dama a yi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da zawanin duniya أهون عند الله من قتل رجل مسلم أجل كشا كما إذا حدث ثم وانت أفعل إنما أمره من كتوني أو يا الله كذا كذا كشر المؤمن أنا مؤمن مؤمنين جرمان من درجة من أولاً saboda haka an guda ne kashi ne idan an kashe wani an kwashe lafiya kuma an kashe wani ba a samu lafiya sunan duniya ba balle da tsaron lafiya Allah ya man yaqul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا duk wanda ya kashe mumini da gangan to sakamakon ka jahannama kuma zai dawwama a cikin ta bancin dawwama da zai a cikin ta Allah zai fushi da shi Allah zai lalace shi sannan kuma ga azaba da girma ta Allah da kufar da irin wannan azaba mumini sai ina ga mumini ina ga mumini ina ga Allah subhanahu wa ta'ala yake zalikum wasaqu wadannan guda uku karanto a wannan ayar Allah ke wasiya ta ubangiji ya yi umarnin da ya ba tare da ba, da aka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 wasiya ka shi Allah ke karɓi ko dukiyar mara illa lillafi ne mara fake sai kusanta wanda take kusanta ce mai kyau kamar yadda Allah ya ce cikin suratul nisa wabta bil yatama hatta idza falaqa min فإن آنفوا منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأخذوها إسرافا وبدارا أن يكذبوا وابتلوا اليتامى وجربي يتامى مرايا waɗanda dukiyoyin da ke ga hannun ku ɗan ɗibi dukiya kaɗan a na gaje ya san kansa ya san yadda ake sarrafa dukiyarsa ya san hasara ya san riba Allah ta idan aka kai haka na hasa ila balaghu min kafafi anan min hukum ɗan kun ga cewa eh sun gane sana'a sun zamo masu hankali masu wayo وادفع إليهم الولاء تغنيك الله yadda aka so a kusanci zuciyar marayin su Allah ya ku sani wallahu ya alamu zuci da minal musulmi Allah ya ga wanda ke kusantar zuciyar marayin da niyyar halakawa kuma ya san wanda ke kusantar zuciyar marayin da niyyar mai a gyara dukiya a bunƙasa dukiya a yi tattalin dukiya ya sa Allah ce wala ta karabu ma da wani ɗan kasan ba za ka tattalin dukiyar marayin ba to kada ka illa kana tafi a face sai kubantar da take mai kyawu yadda za a yi sana'a da dukiyar marayi a yi tattalin dukiyar a bunƙasa dukiyar na na aisha radiyallahu anha tana cewa ittajiru imanin yamin za ta akwai sun zakata ku ta kasuwanci cikin dukiyar marayi don kada ba ta ku canja dukiyar duk shekara an ɗaibo ciki an ba da zakka an koma an bai kora wata shekara kuma an ɗaibo zakka an ja an bai kora wata shekara sami yaro ya girma zakka ta canja da dukiyar amma idan ana karɓar ruba ana karɓar ruba ana yadda sarki ana ɗaukar wani wala taqrabu ma la yatimi illa bi nabiyyi akan hatta yaqulu ma har lokacin da maraye zai kai ƙarfin shi zai kawo idan yana iya sarrafa dukiya yana iya kasuwanci to lokacin da ka kawo a cikin وسيئة تبقي ألا يوقف الكيل والميزان والقسط وشكا نور الكيل والميزان هو في القسط قطعة آدم إذا كنت أجدك إذا كنت سيروى كما تشكى مؤمن kada ka zama cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wailul lil mutaffifin alladhina idza kanu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun kai in za ka ce sai ka ce mai ka ji tsoron Allah ka cika min ka ji tsoron Allah ka cika min ma'auni amma kai ne za ka tsaya sai zan kana tsauni ma'auni Allah ta ce wani da duk wanda ke yau ta yi ma'auni ya zama wanda ne dabaru daban-daban daban-daban daban ake yi wa da wanda ne ba in kuwa ne aka kuma aka ba a kasuwa ga kwanan da za su amfani da shi wurin awo sai su je su gugu irin wannan kwanan su rage mai girma da ka zo ka ga kwano amma ba ka san ma ba ne ne wasu kuma sai ku kawo karamin kwano ku rabka cikin babban kwano kwanon gwamnati ne ga kuɗin gwamnati rubuce ga kwano amma an rabta karamin kwano cikin wannan babban saboda haka da wannan ƙaramin ake maka awo ba babban da kake gani a wurin ina ne mutum zafi da wannan zai ina za su da haƙoƙin mutane saboda haka ba su ba za ka yi awo ne babban farcin da na da ma'aunin da kake awo an auna an cika to nan da babban fasir da yake ba in ka kauce nan zurmawa zai kenan wanda ka kai dan ba a ya bi ka wannan baki baki inda babban fasir sun ka ne ya tsaya ya rike falin da kai kawo wai ba ta yi wa ba ba su ma'auni wurin kauyewa ba ka iya nisa ba irin dabarun da ake wurin kauye ba in masu sai da ke kundi da zama kare gidan man da ya samu kama suka yawa to sai a ce wannan gidan man lalle ni ka kware da ne sauran gidajen man ba da ke nan kusa shi ba su da ni ka kware ne to me bambanci ne da ni da iri guda to me yasa ni da wancan ya hilin da saura an samu mu da mutum tsoron wannan abin nan da mutum ke kara ba kai ne ranar alkiyama masu za su mutu a lokacin da ake amfani da ah, abin da mita ta haifar wanda ba na kaji masu kaji masu iyaka da gida ya kira wajen nefa ya rage mai kudin ya ta shan wuta ya ta shan wuta ya ta shan wuta ya ta shan wuta mita ko mita yana ganin cewa ya faɗi ƙasar ya ci bilin bai san cewa wannan wutan na ita ce za ta babbar ta jira da ba ko kuma kuma idan suna kiyayya da wani zai ba mutum hanci su kara ma gudun mita mita ko gudu da zuka ta mai ba dai ba ka ba ba to ka ba mu cikin wutar da za ka hanyar da ita ma samuwar sulta a koma waɗanda ake mata duk da kafin ake sa da duk gaba ɗaya da yake wani fattakun ba ya kuma san ba ba da duk tsoron Allah ya kuma ba ba wanda ke da hankali shi ne ke yin tsoron amma wanda ke da hankali shi bai da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amru kaila wal mizan Da wannan da yake na rasa cika ma'amuni dalilin halaka mutane a nan da annabi shu'aib ke. amma mun sai Allah ya jira mu albarka da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ma da kauli da zai halaka al'umma ta da irin da ya kuka halaka wanda ya halaka al'umma na farko in ba haka ba da mutum da ke halakawa gari ne da ɗari da liwani aka halaka mutanen lulu kawo duk da hukumar da aka halaka al'ummomi da su duk gaba da suna nan cikin waɗanda al'umma ana aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa da su idan suka kai da amfani wasiya ta farko Allah ko bacci Allah ce wala wa awul kal wal mizan bil qist da la tadaluka li nafsi illa Allah fa ba san ta ba gare ni ko a gare ni sai yi kaza illa Allah an fara da da mulki Allah bai ce ki ta ba wa Allah ya kama ka yi Allah bai ce ki ta mu alhaka ya san ba ka ki ta ba Allah ba zai ce yi azumin kwana talatin alhali ya san ba ka yi ko kwana talatin ba ba su yi ne kawai ne ake azumin ba ban da dare ban da ɗaya da dare Allah kuma da wata ala ce wa iza kuntum fa'adilu wa law kana za qurba wa fiya kama bayyana idan za ku yi magana fa'adilu bi adalci walau kana za kurba ko da kuwa dan uwanka ne na jini za ka yi magana game da shi to kai adalci in yayi da ni tabbata mai gani kaka ce a a saboda dan uwana ne in yadda ya aikata laifi hukunta shi za a yi yace to fa sahu aula kan in kana kan iya kafa فالله أعلم ذلك بايع الله سبحانه وتعالى أن آه، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالصدق شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالصدق شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أعلم بهما ya kuma da suka yi imani da ni da yin suka kai adalci don Allah walau ana abu ko a kan kano ku ne ka san kayi da ku kuɗi cewa na ne ya zo zuwa nan da za a yi ba a yi ba a nan duniya awal wani da ne ko da iyaye wani ko su kai da yin wal akhara da ko ɗan kun kuɗi su kai da yin Allah ta iya kwalta yin yalma ɗan mawadaki ne wanda kake da ɗin yana ɗauke da nauyin nauyinka yana biya maka wasu lauɓarin ka na duniya to ga su kowai gaskiya ka faɗa da kunci har da rashin gaskiya ka faɗi to abin da za a yi haka ne an faɗi na ko kuma talakari da ce ina faɗi gaskiya ɗarbe shi za a yi ina ɗarbe shi gidan yari wa ka ɗaukar nauyin yari ne sai ce ba maulari Allah shi ya fi sanya, ka tsorace ka faɗi duk da ya ce ka faɗi duk za ga tsoron mai gidanka da za ka yi ko kuma tsoron talaka ka yi fada da halin kakani waye kai wannan nan? faɗawa cikin halin kakani ya kai kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ni adalci duk lokacin da za ku zamu ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى Allah ce takaddama da ke tsakanin ku da wani mutum jituwa kada wannan nan ya kai ka da rashin yi mai adalci dalilin wanda ya sanya wasu lokuta na Najeriya sai ana taɓa musu duk musulmi na shugabanci a a ba ku wani Najeriya ya kawai yadda musulmin Najeriya ke da hakki da dukiyar Najeriya kahirin Najeriya ma na da hakki da dukiyar Najeriya to saboda ne ban fifi ta musulmi a kan zahiri sai ka cewa ana adalci lokacin da musulmi ke yin sauran amma lokacin da kahiri zai riki Najeriya su ba haka ba a lokacin su musulmi sai da su haka abin da aka yi musu abin da ba yi musu ba kuma su ce Allah ka su ne yake ta dama yake wata shi kuma kiri-kiri ba wa abu kiyayyar da ke tsakanin musulmi da kafiri Allah ce to kar wannan kiyayya ka sa ka kima mu kafiri da Allah ba haka hankalin ya karanta ina ne don kana da za ka fi fitar musulmi a kan zahiri abinda ba dole ba abinda ba dole sai an kwasar ɗan najeriya ba sai wanda kai shugaba ta da dama nan ne za ka ce to bari ba musulmi saboda Allah inda mutum ya ba ta dama kamar wanda ke da mata biyu ko fiye da duk abin da yake da wajibi ne dole ka daidaita sai dai da daidai kowa ka ta shekara ɗari gidanka wadda ko yau an ka kawo ta suna amarya ba za a kifi ta uwar gidan nan kamar da babba cewa a kan amarya ba duk hanyar su guda ne amma inda kake da damar ka fifita hakkoki wanda ba da wani ba ka sai ku alamar da samun iyalin ka ba dole ba Abin da an dole ka ba su abinci ka ba su kai kumallo an ciyar da aka saba abincin rana an ciyar da aka saba abincin dare an ciyar da aka saba wata yan alamar ta sun ba dole ne ake dole da ka ba su abinci wanda kuka ta dama kai ma so da ita wacce suna koyi da ke kuma ba ka koyi da ya Allah subhanahu wa ta'ala yace wa wa bi ahdillahi awfu wasiya ta saukar kenan kuma ku cika alƙawarin ubangiji alƙawarin da ke tsakanin da ubangiji na mutum ba tare da yake ba ku cika alƙawarin da kuka yi tsakanin wa kullum wa kuwa to ku ji kafin cikin alƙawarin ubangiji ne don Allah ne ba da umarni cewa ya yi wannan jina amaru aw ku bil ya kwana da cikin imani da Allah alƙawarin nan na tsakanin ku da Allah ne na tsakanin ku da bayi ne wa kuwa ذلك مصاب به لعنكم تبصرون zalikum Allah ya wato da naku wal fasu bihi sune Allah ya wato da su da Allah ya tabbaru tun da kun samu hankali ta kun wadannan kayan wajen sannan kuma mai hankali ne wa'azi ne shi ne la'allakum tadakkarun to tsammanin cewa za ku kwanta saboda haka cin dokokin ubangiji ke sa mutum ya zama cikin masu hankali bin dokokin nan kuma su sa mutum ya saurari wa'azin saurari da karɓa na amfani idan wa'azin ya shi gaba sai Allah ya ce وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا الرسول فتفرق منه عن سبيله ذلكم وقعكم به لعلكم تتقون Allah ce wa aka hada salatul mustaqim kuma ku sani hada islam wannan addini da musulunci da na alƙawo da rafi mustaqim hanya ta ke nan masa ilma wadda take daidai kasta madaidaiciyar zuwa ga saboda haka fattabi'uhu umarnin da Allah ta yi Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yace Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu praktika na wannan aya bayan ya yi musu yau yake fasa da rara ruhu da ta da kalla da kalla yanzu ana kalla da kalla da ya mana da ne mai tsawo mai kakkin rani ثم قص عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا baya annabi ya wannan babban zane ta kun ga wannan zane da ya zana musu yace Allah ya ce wa anna wannan ita ce hanya ta da gaskiya kuma fasar hukunci sai ya fi jejin wannan zane ne wasu zane kanana kanana kanana dama ya dawo hagu ya wasu zane kuma kanana kanana kanana ya ce wa za ta da hukumi kada ku zo wasu yan hanyoyi to waɗannan yan hanyoyin zan da Allah ya kada ku yi su ne waɗannan matsalolin da da suka kan idan kuka fi su me zai faru wata faru a cikin asali za ku raba ku daga barin sai hanyar Allah wadda take gaskiya idan mutum zai ya samu zanci yana tafiya zai ga ga yutar ga wata hanyar ya yi ya ƙara ka dawo na ya ƙara ka ba zambar gaba ya ƙara ka ba zambar gaba ya kawo rana babu ya ga cewa ga mata uku to wata ne shi ne manzon da zara da yake wannan sauka hanya da za ta wata ne ita ce za ta kai zuwa ga kama Allah da zarar muka sake daukar waɗannan mararrabin ne to ko halaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ala kulli sabiyin min hajji qanun yad'u ilayhi ko wata mararraba shedan na da gobe yana kira a zo a zuwa da mararraba wannan hanya ita ce ke kaiwa zuwa ga Allah abinda muke da shi إذا مرض الله da da da da al'umma ta za su karatu har sai ku karatu uku duk gaba ɗaya zuwa suke wato sai kake ne Ta sahabai suka tambaya suka ce man hom suwa ne ne kashi ɗaya nan da za su tsira manzo sallallahu alaihi wasallam ce hom alama ana alaihi yau wa ala su ne waɗanda suka rayu bisa da abin da ni da sahabbaina muke bisa gare a yau جعلها محمد صلى الله عليه وسلم wannan hanyar da ya ce saboda ka dukkan kace sunan mazo sallallahu alaihi wasallam to wata malama ba ta wannan malama ba ta da illa ku ba mu ruwa da yawanci waɗanda ke bin irin waɗannan marazabin ne a ce kungiya kaza ta yi kungiya kaza ta karanta kungiya kaza ta karanta ga mutazila ga ga manzila ga jami'a ga kadariya ga jabariya ga boko haram ga tsala ga ga sunan dai da dai duk da ba ta kusan bayata ta da wace a nan ta da Allah da ji da ta bai da suka rayu wannan abin da ta fara baya ki da Allah ba da zara nuna muku to ku miƙe kin kin kin ya sa ka ji alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di abu alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathat فإن كل مدبة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة وكل ضلالة في النار Allah ya kula da Allah san hukumuna kada waɗannan barbarcin ne kanana hanyoyin fata faru a zuwa an abini ala bashi to rabe ku daga barin hanyar Allah zalikum mun ba ku ne da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya wani shi da Allah ya yi sun da kowa a ku to za ku samu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya karkata na farko ne a samu hankali an yi hankali ne to ga wata in ka karanta da mai hankali to shi ne wannan wa'azin zai amfani idan wa'azin ya yi amfane sai yi aiki da wa'azin zai samu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ka samu lafiya Allah Allah ma na da tunda mun karanta daidai ya ka tsawon wajen kuskure da ya faru a bayanin da dai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan kuskure kuma ya yi kuskure da wannan wajen Allah ya fara da alƙur'ani Allah ya fara da alƙur'ani Allah ya fara da alƙur'ani ko aiki da alƙur'ani da wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da alƙur'ani da wurin da ya fara da alƙur'ani ba na ya fara da alƙur'ani Allah ya da aka yi a wannan ta ta ana fata mata ta da da ta da ta da ta da da yi Thank you.